Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Talata 22 ga watan Maris a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da wasu manyan jami'an gwamnatinsa game da matsalolin tsaro da na wutar lantarki da suka addabi Najeriya. Masana harkokin tsaro da na tattalin arziki na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu akan yadda suke gani za a iya magance matsalolin tsaro a Najeriya. abin da shugaban kasa zai iya fita daga cikin ko kuma nuna cewa da gaskiya ake a samu magani wanda matsaloli na musamman na tsaro shine a sake jaddadawa shugabanni tsaro ta kowane bangare su hada kansu. Malam Abubakar Ali kenan kwararre a fannin tsaro muna tafa da ƙarin bayani. Bayan haka za ku ji cewa jami'an hukumar da ke kula da kare haƙƙin ɗan adam ta CNDH a jamhuriyar Nijar sun fara halartar zaman wasu kotuna a faɗin ƙasar domin sa ido a kan shari'ar manyan laifuka. Muna kuma tafa da rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni daga Nijar, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Ukraine ta buƙaci Rasha da ta bada kofar da za a kai kayayyakin agaji cikin Mariupol. a kuma ba fararen hula dama ficewa daga birnin wanda dakarun rasha suke ta lugudan wuta a kan satin bayan da rasha ta kai mamaya kasar kiran na ukraine na zuwa ne kwana guda bayan da ta ki amincewa da wa'adin da rasha ta bata na ta yi saranda a birnin na Mariapol da ke kudu maso gabashin kasar ta ukraine an dai ba hukumomin ukraine wa'adin zuwa litinin su miƙa wuya a birnin inda rasha ta alkawarin za ta bari fararen hula su fice daga mariupol idan ta amince A yau Talata shugaba Vladimir Zelensky cikin wani jawabi da ya yi wa Majalisar Dokokin Italiya ta kafa bidiyo ya ayyana cewa babu wani abu da ya rage a birnin na Mariupol. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da katafaren zauren tarba da tashin fasinjoji na filin saukar jiragen sama na Murtala Muhammad da ke Legas a kudu maso yammacin Najeriya. An dai gina zauren ne akan kuɗi dala miliyan 100 tare da haɗin gwiwar ƙasar China. ana kuma sa ran fasinjoji miliyan sha hudu za su rika sauka da kuma tashi a wannan filin jirgin sama a kowace shekara daga lagos ga rahoton da wakilin muryar amurka babangida jibril ya aiko mana aviation industry. the new terminal at Murtala Mohammed International Airport, Lagos, and flag off Shugaban kasa Muhammadu Buhari kenan ke bayani wajen kaddamar da sabon zauren tashi da kuma sauka na fasinjoji a babban filin jirgin saman kasa da kasa na Murtala Muhammad da ke birnin Lagos ginin kuma da aka kiyasta cewa an kashe dala miliyan 100 wajen ginawa tare da haɗin gwiwan kasar China. Shugaba Buhari dai ya bayyana cewa wasu manyan filayen jiragen saman kasar da suka hada da na Abuja da Fatakwat da Kano da Enugu. daga nan so an yi amfani da kudaden da aka samu na bashi ne daga kasar china wajen gina su tuni dai aka kaddamar da banyan filayen jiragen saman na abuja da fatakwal a yanda kuma ake jiran kaddamar da na kano da inugu bayan kaddamar da na birnin lagos da aka yi a yau a bangaren sa ministan sufurin jiragen sama kaftin Hadi rika ya bayyana cewa terminal you about to commission mr president has the capacity to process 14 million passengers per annum. There are 66 number check-in counters, 5 number baggage, 16 number immigration desks, ya bayyana cewa shi dai wannan katafaren filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa zai fashi fasinjoji miliyan goma sha hudu a duk shekara akwai kayayyakin zamani da aka saka a wannan katafaren filin jirgin da suka hada da cibiyoyin jami'an shige da fice na duba fasfunan fasinjoji masu shigowa najeriya guda goma sha shida sai kuma masu duba fasfunan masu fita najeriya ashirin da takwas akwai cibiyoyin tsaro guda takwas da ofisoshin jira jiragen sama daban-daban har goma sha shida in ji minista hadis rika wannan filin jirgin saman da aka yi wa gyara zai samar da ayyukan yi kimanin dubu uku ga 'yan najeriya to koya mazauna birnin lagos musamman ma masu hada-hada a filayen jiragen saman na birnin lagos ke ji tambayar kenan da na yi wa alhaji ado shu'aibu dan sodo shugaban kungiyar matasa ta arewacin najeriya kuma daya daga cikin mai hada-hada na kasuwanci a babban filin jirgin sama na birnin lagos malam aminu kano ya ce ko kowa ya kasuwa ya san gidan babansa sannan kuma kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi mun yi murna da wannan yabon amma ina sanar da ita gwamnatin tarayya da shugaban kasa muhammadu buhari cewa a arewa muna buƙatar airport makamancin ta lagos domin lagos a yanzu suna da airport airport wajen guda hudu kenan na farko ga international airport murtala muhammad wacce aka bunkasa ta yanzu na biyu ga murtala muhammad airport na biyu shine aka cewa local airport ko kuma mm2 na uku ga domestic airport wanda hausa suke kiransa kabo sannan kuma hauran kabilu na kiransa okada wanda kowannen su ya fi international da local airport na kano kyau da bunƙasa babin yarji firin murya amurka daga lagos To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi wani taro na musamman da gwamnan jihar Imo Hope Ozudinma da ministan lantarkin kasar Abubakar Aliyu da kuma farfesa Doyin Salami babban mai ba da shawara akan tattalin arziki don tattaunawa akan matsalar wutar lantarki da hanyoyin warware matsalolin tsaro da kuma neman mafita akan kalubalen tattalin arziki a kasar. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya tattauna da Malam Garba Shehu kakakin fadar gwamnatin Najeriya. harkar wuta ta lantarki kasancewa kafin ya dawo daga turai muhammadu buhari ya ko da sako da yake nuna damuwa da kuma jajantawa al'ummar najeriya kan tabarbarewar sha'anutar lantarki da harkar man fetur kuma shugaban Muhammadu Buhari damuwa da yake ciki dangane da waɗannan abubuwan shi ya sa ya ɗauki wannan mataki na farko don ya sadu da waɗannan shugabanni na sassa daban-daban don ya ji ina aka kwana kuma wani mataki ake ɗauka. Shi kuma maganar jihar Imo dama kowa ya san dai magana ce ta wani abubuwa da suke tasowa kwanakin nan. Barna da ake ta yi a ofishoshin 'yan sanda ana kai hari ana kashe su da wannan hari da aka kai a gidan shi kansa shugaban ƙungiya ta Igbo Sallah wato Ohaneze wanda yake shi Professor George Obiozo an san shi cewa suna cikin manya-manyan 'yan Najeriya da suka auna irin maganganun da suke sukan kuma nuna kyakkyawan manufa dangane da zaman lafiya da kwanciyar hankali da ci gaban ƙasa to yanzu kuma wai irin su masu waɗanda ake gani suna da ɗan sassaucin ra'ayi akan harkar sannan nan su ake kai mu hari fito shugaban Muhammadu Buhari ya Allah wadai da wannan kuma ba da tabbaci cewa za a karfa harkar tsaro a sashe na kudu musu gabas da suke fama da waɗannan matsaloli. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadogwancin tarayyar Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. a waje daya na tuntubi abubakar ali wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki kuma mai shari kan al'amura a najeriya domin in ji hanyoyin da yake ganin ya kamata shuba muhammadu buhari ya bi domin a kawo ƙarshen wannan matsalolin ba wai magana ce ta yin taruka ko ganawa da jami'ai ko mai ma'aikatan gwamnati ba kamar yadda ake zargin yana faruwa a yanzu abin da shugaban kasa zai yi fita daga cikin ko kuma nuna cewa da gaskiya ake samu magani wannan matsaloli na musamman na tsaro shine a sake jaddadawa shugabannin tsaro ta kowane bangare su hada kansu a ba su lokaci kaza zuwa kaza abinda ake a wuri kaza zuwa wuri kaza su tabbatar cewa an yi maganin wannan abubuwan na biyu matsalan da ake tattare da shi a fannin tattalin arziki idan ka duba talauci ya karu fushin mutane ya karu magana ne ɗaya ce eh, shin ni a dalili ne yau shekara bakwai bayan shugaban ƙasa yana minista minista na mai ya shigo a zumman cewa bai ma yadda da wannan tallafin da ake biya ba ya faɗa duniya sun ji cewa wannan tallafin nan ƙarya ne tallafin nan sata ake yi an zo an ci gaba da wannan biyan tallafin nan wannan refineries ba wani wanda ake gara guda ɗayan da yau zai fitar da mai ba gina sabo ba har yanzu an shigo ana shigar da mai a fitar da gurbataccen mai ana shigo da tacaccen mai yanzu gurbataccen mai farashin shi ya tashi a duniya ya kai fiye da dala ɗari da goma amma ko mu yi murna cewa an samu wannan abu nan yau bakin ciki muke yi menene dalilin na farko wannan kudin nan da ake sai da gurbataccen man nan shi za a yi amfani da shi a shigo da tacaccen mai ana cikin wannan abin aka shigo da gurbataccen mai fiye da lita miliyan nawa ba wani wanda aka yi faɗa ba wani kamfanin da an yi magana amma ba cikawa saboda haka babban matsala ne wannan abin nan din nan umar faruk musa amurka a abuja nigeria a gaida umar faruk musa Hukumar da ke kula da kare haƙƙin bil'adama ta CNDH a jamhuriyar Nijar ta tura jami'an ta manyan kotuna a faɗin ƙasar domin halartar shari'o'in da suka shafi manyan laifuka da ke wakana yanzu haka da nufin tabbatar da ana yi wa waɗanda ake tuhuma shari'ar adalci. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Baƙo ya aiko mana da ƙarin bayani. A daidai lokacin da ma'aikatar ministan shari'a ta jamhuriyar Nijar ta sake wa zaman kotunan manyan laifuka fasali inda ake gudanar da zaman a kowane wata saɓanin shekaru biyar zuwa shekaru biyar a can baya. Hukumar da ke kula da kare haƙƙin a adam ta ƙasar ce cewa da CNDH a Faransance ita ce ke tura membobinta a ko'ina a faɗin ƙasar ta jamhuriyar Nijar a zaman manyan kotuna guda tara na ƙasar domin tabbatar da cewa an yi wa fursunonin da ake tuhuma adalci a zaman waɗannan kotuna kamar yadda muhammadu ziti mega kwamishina a hukumar ta ƙasa mai kula da kar haƙƙin ɗan adam ta jamhuriyar nijar da ke saka idanu a zaman shari'ar manyan laifuka a babbar kotun birnin kwanje mini ƙarin bayani mun zo saboda da sunan sayan da commission national de droits humains tun da shari'a ne an kai sayan da mission nashi ya zo ya gani assis criminal wanda ana yi kunni an yi shari'a bisa gaskiya ko kaka mutane wanda an ka yi su ya kamata bar su su yi magana a daidaita gani shari'a wanda ana yi musu an bi dokoki ko kaka shine sai dashi ya ce mu zo ni komisar ne à la Commission nationale des droits humains le directeur technique na mu zo mu gani in assis wannan procès wannan da ana yi an yi shi bisa gaskiya ko kwaka procès wannan ina tamma yana dire da du 21 au 31 tout au long de cette procédure ya kamata mu gani falla-falla abun shi wannan wanda an yi shi daidai ko ko ba yi shi daidai mu yi rapor da mu. Zaman kotunan da ma shara'o'in manyan laifuka da sawar idanun hukumar ta ƙasa mai kula da kare haƙƙin da adam zai ba da damar soce gidajen yarin ƙasar da ke fama da cunkoso da ma makarewa da fursunoni da suka share shekaru masu tarin yawa suna jiran shari'ar. Mamman Hamidan Abu ni ne shugaban wannan hukuma ta shari'a ta binnin kwani da ake cima tribunal de grande instance abin da ya hima ai ba a kan mutum bane a kai shi kwaso ba shi bane yahi a dage da tarbiyya a dage da janyo kan hankalin mutane sensibilization don waɗansu abubuwa a barin su kuma wannan sensibilization wanda ya kamata su yi su tunda su ne ake saurare sarakuna na gargajiya da malamai su ya kamata su dage da hukuma na bari kenan ya an ce komai sai an zo jisisa a zo a sa kwaso kun ga matsalolin kwaso mu sun cika mutane sun yi wa gidan kwaso kenan ya ana iya yin tarbiyya ta kirki a janyo hankalin mutane yadda ma wannan abin ba za a yi shi ba ai kariya kada ma a yi shi to shi ne ma ya yi da a zo ana kama kama mutane a zo ana kai su gidan kwaso ai shekaru da suka zo ka a zo a yi shara'a kun ga shara'a ma yadda take ma dogon shara'a ce tana da jidali sosai mutane da dama ne musamman matasa maza da mata ke halartar kallon zaman shara'ar manyan laifuka a jamhuriyar Nijar domin ɗaukar darussa da ma yi wa kai karatun ta natsu da la'akari da irin yanda shara'a ke bayani filla-filla na laifuka da irin hukumce-hukumcen da ake yankewa wanda aka samu da laifi haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar A gaida Haruna Mamman Bako, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Agogon mu anan na cewa karfe 4 da minti 44. Kafin ku ji shirin mu na gaba, ku shakata da wannan wakar. madalla yanzu kuma ga rahotonmu na musamman. Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta ce tana ɗaukar matakai masu ƙarfi domin mayar da 'yan gudun hijirar da 'yan bindiga suka tarwatsa daga garuruwansu. A yanzu haka dai akwai dubban mutane da akasarinsu mata ne da ƙananan yara a sansanonin 'yan gudun hijirar da ke garuruwan kuta da kuma gwada a yankin karamar hukumar shiroro a sakamakon barin garuruwan su saboda tashin hankalin 'yan bindiga a wata ziyara da gwamnan jihar Niger alhaji abubakar sani bello ya kai a sansanin 'yan gudun hijirar na garin gwada ya ce halin da lamarin rashin tsaro ya jefa jihar Niger abin takaici ne amma kuma suna ɗaukar matakai. Wannan hali da muka shiga musamman a ƙana hukumi wajen guda takwas a Niger ya zama abin da ya zama. wannan ba abu ne da muka saba da shi a jihar Niger ba kowa san jihar Niger jiha je da ake zaman lafiya kuma yawancin mutanen manoma ne sai ga shi yau da kai da gonanka kai kai da gidanka ma baka iya kwanciya balantana gona gwamnati na kokarin ta jami'an tsaro na kokarin su kuma za a ƙara kokari saboda na san kun san na je Abuja na ga shugaban ƙasa kan halin da ake ciki ya fi a kirga ni kana ban kirga na je wajen shugabannin jami'an tsaro ya fi a kirga yanzu an yi canjin shugaban shugabannin jami'an tsaro a ƙasa wanda muna sa ran insha Allahu za a yi maganin wannan abu nan da lokaci kaɗan. Mu kuma nan a Niger shugabannin jami'an tsaro Niger an kawo sababbi wanda cikin wata ɗaya zuwa biyu baya abinda suka yi nima na mamaki. Babu yan za a yi 'yan bindiga barayi azzalumai mutanen da ba san zafin kansu ba babu yanda za a yi su yi nasara akan talakawa babu yanda za a yi Allah ba zai da nan ba amma Allah ya ce tashi mu taimake ka saboda haka a halin da ake ciki muna da jami'an tsaro kuma an karo mana wasu muna da musamman 'yan vigilante umu da suke taimakawa da kuma sauran mutanen gari abin da ya sa wanga ba ya ki cinyewa saboda zamani ya zo zutatanmu bai da kyau yanzu haka da muke maganan nan akwai wanda daga ya zai buga bandit waya a nan cikin ku makocinka dan uwanka shi zai cinikinka a yanzu haka shi sa wannan abin ya kice kicewa kuma na ga musu na ga muku a kwanakin baya duk wanda ya san wani informant ya gaya mana akwai kyauta ma za a yi mashi da musamman wannan ziyara ta gwamnan dai tana zuwa ne a daidai lokacin da 'yan gudun hijirar ke ci gaba da fuskantar matsaloli na kuncin rayuwa a sansanonin 'yan gudun hijirar ga abinda wata daga cikinsu ke cewa sunana jamila sunan mahaifina a ado daga kucini abin da ya kawo ni barayi sun addabe mu sun sa mu gaba mun rasa yin da za mu yi mu kwasa sai mun dawo an kama mana jami'an tsaro a zuwa a kwashe mana mun sa gaba ga mu nan yunwa ya dame mu bayin da za mu yi ga 'ya'ya ga jikoki ga masu haihuwa a gantala a titi ga masu ciki yana zuba mun rasa ma'aikata don allah da annabi muna bara muna roƙa a taimaka mana kamar da suke manyanmu su ji tausayin talakoki su ji tausayin su duba yanayin halin da muke ciki saboda mun rasa yin da zamu yi wani ta sanadin gudu sun rasa rayuwarsu wani lalura ya fada musu wasu sun rasa yin da za su yi mu je manya manyan muna ta roko dan Allah su duba su duba su taimaka mana inda Allah ya ce mata sun fi sama da hamsin da suka haihu ga su nan suna fama ba ma ruwan wanka ruwa sai ka siya ice na ɗari biyu bai isan tuwo da miya sai ka je ka siya mun rasa yadda za mu yi don Allah a mana taimako. Mu dai yanzu dai da gudu mu je mu da mu je mu da shekaran mu ɗaya kenan muna kan gudu shekaran mu ɗaya kenan mu je mu gudu sai mun zauna an ba mu muna zaune kuma sai a ce mana ga nan dole mu fita. Malam Usman Erana wani mazaunin yankin ne ya ce duk da yake ziyarar ta gwamna a yankin ta ɗanyi tasiri amma fa akwai babban aiki a gaba. Ziyarar gwamna ya yi tasiri amma abin da ka san yanayin matsala wani lokaci idan gwamnati aka faɗa abu idan shugaba ya faɗi ya wuce aiwatarwa yakan zaman dawa da wahala. Hmm. Mutane na na wawwatse da yawa yadda gwamna eh, zai iya yiwa gwamna bai ji abin yadda ya kamata ba. Gaskiya akwai mutane misali ka ba gwada bane akwai 'yan gudun hijira. Akwai 'yan gudun hijira a zumba eh, mutanen galadima kogo gaba ɗaya suna zumba ne. Mm. ka kuma gona ma bai san suna rabacin cewa su suna zaune a zumba a makarantu suke sannan a yara na akwai mutane bila adadin akwai wasu a wuraren bangaren wurin kuta akwai wasu ma da suke can cikin kagara karamar kuma rafi mm. to kaga na gwada wanda suke gwada wanda suka fita wuraren sarkin fawale to akwai aiki eh, a gaba sosai don ya kamata gwamna ma ya san cewa a'a yaya yanayin yan gudun hijiran suke ba wai wanda ya gani bane a gwada akwai wurare da yawa da akwai yan gudun hijirar to wani abubuwa sai an duba yanayin sana'a gane ma menene ainihin yawan mutanen da suke gudun hijira da abin ya wuce duk yadda ake tunani. Na mala Usman yanzu yaya yankin nan wajen yar nan yake akan sha'anin tsaron nan an dan samu sauki sauki ko ko har yanzu dai akwai wayannan mutane. Eh to eh, gaskiya sojojin da suke nan suna iya bakin kokarin su dan suka yi tafiya kilomita hamsin ma su shiga daji dan a ah, bin wa'annan miyagun mutane. to amma matsalolin da ke faruwa kasancewa ba jami'an tsaro a galadima kogo wannan yankin galadima kogo ya zama musu wani hanya mafi sauki da suke fitowa su zo su ta'addancin su kamar sa bama bamai a hanya kowane lokaci abin da muke kallo haji ba ƙari mutanen na harin kokarin ya za su kai ga dam ne to kaga dam kuma ba karamin abu ba ne. shi yasa suke kokarin su ga a nan hanyar. sun kori ko ina duk inda mutane suke su kore su da inda su ɗauko kayayyakin su su zo su aiwatar da ta'addanci su a cikin sauki. Kana nihin dam na shiroro mai bada wutar lantarki. Dam na shiroro mai bada wutar lantarki wa'annan mutane dubu hankoran da suke yi abin da suke nema kenan ta inda suke nema su je kenan saboda shi ne mutanen Boko Haram ne. Ya ka Boko Haram kuma kullum inda a baya bayanan da muke da shi suna kokari ne su bata ma gwamnatin tarayya wasu kayayyakin dai gwamnati suke nema. to wannan abin ka duba abin da ya faru kwanaki a galadima an fara sa bama bamai a hanya to kaga wannan abin hanyar da zuwa shiroron ne shine suke nema to gwamnati sai an ankara da wannan abin ba karamin magana ba ne mutanen nan suna na a kwance a daji idan aka yi suna harin eh, abin gane eh, kai hari yan eh, sari kano suke yi idan suka kai hari yau sai su ɓace a ga kamar abu ya wuce sannan abin to in ba an bi su jijjiki ba ne an ga bayan su to akwai matsaloli gaskiya daga bisani dai gwamna abubakar sani bello ya gana da jami'an tsaron 'yan banga da ke ba da gagarumar gudunmuwa wajen yaƙi da waɗannan 'yan bindiga inda ya ba da tabbacin cewa za a ci gaba da ba su tallafi na musamman. mun san aikin agaji ne amma bai kamata mu bakwa kanan kawai ba ya kamata mu nuna mu kokari mu nuna mu godiya kuma da dan Allah za mu yi ina magana da chairman na local government ina magana da commissioner local government da commissioner yan sanda da su dss duk taimako da yake nima za a yi amma na ga ku da kayan aiki eh wannan wannan wannan abin da ke hannu wannan ba kayan aiki ne wannan ba kayan aiki ne ku ya kudi ku ba da lokaci kaɗan a samu kayan aiki A yanzu dai masana harkokin tsaro da kuma al'amuran yau da kullum na ganin akwai babban ƙalubale ga 'yan siyasa a waɗannan yankuna masu fama da tashin hankali na rashin tsaron. A daidai wannan lokaci da hada-hadar babban zaben shekara ta 2023 mai zuwa ke karatowa a Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina. a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari to yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau mako na 23 na super league professional ta kwallon kafa ta jamhuriyar nijar inda olympic football club ta birnin mai a birnin mai tawa AS police ita ma ta mai da nema sai as guard national du nijar da wa gs tawa a babban birnin mai biyu da ɗaya AS fan ta sojoji ta mai ta yi banza da banza da AS sony dep ta manfetar ita ma ta birnin mai a kokana football club ta arlit jihar agades ta yi ɗaya da ɗaya da AS don ta custom a birnin yamai yamai espoir ta zandar ta warasin football club ta yamai ɗaya da nema a birnin zandar salis sporting club ta babban birnin yamai ta biyu da biyu da as nishelek ta wutar lantarki ta yamai idan muka dibi teburin wasannin kwallon kafa na kakar bana na super league professional ta jamhuriyar nishar ta farko ita ce as nishelek mai maki 53 ta biyu as don ta custom da maki 43 sai ta uku union sportive de la gendarmerie nationale da ke da maki maki 36 a can kasan teburin na wasannin kwallon kafa na super league professional ta nijar ta goma sha biyu ita ce olympic football club ta mai da maki 23 ta goma sha uku racing football club ta mai da maki 22 ta goma sha hudu sahel sporting club ta mai da maki 21 da da jamhuriyar ta nijar yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta jamhuriyar ta nijar mena national ta tashi daga babban birnin yamai zuwa mauritania inda za ta ta yi wasanni guda biyu na sada zumunci albarkacin ranakun da hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta keɓe wa ƙasashe domin su gudanar da wasannin ko na kwambala ko kuma na sada zumunci duk dai a jamhuriyar ta nijar inda kungiyar union sportive de la gendarmerie nationale ta kasar da ke fafata a wannan shekara ta bana a wasannin club club na kwallon kafa na kofin hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka caf ko caf ta yi kunnan dokiya stade general sani kunci ce na babban birnin Yamai a ranar Lahadi da ta gabata biyu da biyu da Renaissance Sportive de Barkana ta kasar Morocco a rukunin de inda a wannan rukunin na a Asec Mimosa ta kasar Ivory Coast ko Cote d'Ivoire ta kakkaɓe ba Sport Club ta kasar Tanzania da ci biyu da nema a Abidjan a wannan rukunin Asec Mimosa ta kasar Ivory Coast ko Cote d'Ivoire ce ke kan gaba da maki tara sai Simba Sport Club ta kasar Tanzania da maki bakwai ita ma Renaissance Sportive de Barkan ta kasar morocco maki bakwai ke gare ta yayin da union sportive de la gendarmerie nationale ta jamhuriyar niger ke kutal a wannan rukunin na dai da maki biyar sai dai adebayor na club din union sportive de la gendarmerie nationale na jamhuriyar niger shine dan wasan da ya ficin kwallaye a wasannin club club zoke yanzu na kofin caf ko caf na wannan shekara ta bana ta 2022 inda zoke yanzu ya surta kwallaye shidda a raga shi ko dan wasan kwallon tennis da ke matsayin na uku yanzu haka a duniya dan kasar spain cewa da rafael nadal ya kammala wasannin india wells na amurka da rauni inda a shafinsa na twitter a yau dinnan talata ya yi bayanin cewa yana fama da rauni a kafadarsa kuma zai iya share tsawon makonni hudu zuwa shida yana jinya abinda zai hana shi shiga wasannin monte carlo daga goma zuwa sha bakwai ga watan abrilu sai kuma wasannin da za su wakana a barcelona a spain tsakanin ranar goma sha takwas zuwa ishirin da hudu ga watan abrilu idan allah ya kai mu haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. ukraine ta buƙaci rasha da ta bada kofar da za a kai kayayyakin agaji cikin mariupol a kuma ba fararen hula damar ficewa daga birnin wanda dakarun rasha suke ta lugudan wuta a kan satin bayan da rasha ta kai mamaya kasar kiran na ukraine na zuwa ne kwana guda bayan da ta ki amincewa da wa'adin da rasha ta bata na ta yi saranda a birnin na mariupol da ke kudu maso gabashin kasar ta ukraine an dai ba hukumomin ukraine wa'adin zuwa litinin su miƙa wuya a birnin inda rasha ta alkawarin za ta bari fararen hula su fice daga mariupol idan ta amince a yau talata shugaba vladimir zelensky cikin wani jawabi da ya yi wa majalisar dokokin italiya ta kafa bidiyo ya ayyana cewa babu wani abu da ya rage a birnin na mariupol shugaban najeriya muhammadu buhari ya kaddamar da katafaren zauren tarba da tashin fasinjoji na filin saukar jiragen sama na murtala muhammad da ke lagos a kudu maso yammacin najeriya An dai gina zauren ne akan kuɗi dala miliyan tare da haɗin gwiwar ƙasar China. Ana kuma sa ran fasinjoji miliyan 14 za su rika sauka da kuma tashi a wannan filin jirgin sama a kowace shekara. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da ma injiniya mu Mr. Chang. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.